kau ya ce zai biya wa wannan mawaƙin na Sambisa da kuma amaryarsa kuɗin sadaki sannan kuma ya ce wai shi zai zama waliyi Sai ku gyara zama domin jin gaskiyar wannan al'amari, amma kafin nan da Allah ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe idan mun ɗora. ga gaskiyar cikakken rahoton mai saurare mun san cewar a kwana biyu nan ko kuma mu ce a satin nan akwai wani labari da yake yaduwa inda ake yada cewar shugaban boko haram abubakar shekau ya yi wani bidiyo ko kuma ya yi wata magana inda ba a san inda asalin maganar ta fito ba babu ma ita inda aka ce ya ce shi zai zama waliyin wannan mawaƙi wanda ake yin waƙan nan ta sambisa wadda kuka sani inda suka bayyana cewar wai shi zai zama waliyin su yayin da suka isa wannan gari na sambisa domin ɗaura aure da wannan amaryar tasa babu shakka wannan labari da ake yaɗawa labari ne na ƙarya ya kamata mai saurare ka sani domin kuwa babu inda muka samu wannan rahoto na gaskiya akan wannan batu da aka ce shekau yayi jama'a ne kawai suke yada wannan labari amma ba gaskiya ba ne ba domin kuwa da gaskiya ne wannan zai sa mu ji wannan shi mawaƙi ya fito ya faɗi wannan maganar amma har yanzu babu wata magana da ta fito daga bakinsa shi kansa gani yayi kawai ana yada wannan labari domin kuwa wannan labari shi kansa na wannan waka ba wai gaskiya bane ba kawai shirya shi aka yi inda kawai aka shirya wannan waka domin nishadantar da jama'a domin waka ce wadda aka yi ta kamar akan kwamadi-kwamadi domin ta nishadantar da mutane ba wai wani abu ne yasa aka aka yi waƙar ba ta zuwa Sambisa illa kawai waƙar labari ne aka shirya wanda labari ne kawai ƙirƙirarre ba wai waƙar abin zai faru ba ne ba ba kuma za su je wai Sambisan ba ne ba dukkansu baki ɗayansu waƙa ce kawai da aka shirya wannan shine gaskiyar al'amari akan wannan labari da ake yadawa na cewar shekau zai biya wa wannan mawaƙi kuɗin sadaki sannan kuma zai zama waliyinsa. Kar ku ta kuna sauraron wannan sharhin gaskiya ne daga wannan gawurtacciyar tasha tamu. Domin samun labarai da bidiyoyi masu dumi-dumi ku kasance da wannan tasha tamu amma fa ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu da zarar mun dora. Mun gode masu sauraronmu bisa sauraronmu da kuke a kowane lokaci.